والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زهد البلاء ودرج الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من شكدر الجمعة ne شاء ترى tara watan اول ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in yau ishirin na hudu watan ɗaya shekara ta dubu da goma sha tara a watan ƙasa Allah ya taimake mu insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun littafin zadul ma'adi fi hadai khairul ibad guzurin lahira a cikin shiriyar mafificin bayi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tattarawar babban malami al-Imam Muhammad ibn Abi Bakr ad-Dimashqi az-Zura'i wanda aka sani da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu wa jazahu khaira kitabun zadul mali mawsu'a ce tarihi rayuwar manzon Allah gaba daya ibada da mu'amala da komai nasu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a karatun zadul mali zamu yi karatu na 66 muna cin fasin da ke bayanin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a game da sujjadar wa a sallah mun karanta basin da malam ya yi karshe ce wata magana mai ban sha'awa ce, jimillar abin da aka kiyaye na wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sallah ne biyar ne malam ya kawo su sai kuma ya fi kama bayanin mazhabin malamai al shafi'i Allah ya ji shi Muhammad ibn Idris kenan shi ya ce ki wata dafkarwa a sallah kawai yi kabli idan ma manta ba faran al-imam Abu Hanifa an-Numan ibn Sabit kenan rahimahullahu ta'ala shi kuma ya zaɓi cewa duk wata dafkar sahau zai menene ba a ji al-imam Malik ibn Anas Abu Abdullah alimu ahlul Madina rahimahullah imam Malik shi kuma ya ce idan an rage kabli idan an ƙara ba'adi idan an rage an ƙara kabli ne muka zo maka amma sai malam ibn abdullah ya ce ta wannan shine malam maliku amma a gurin maliku idan kai ba'adi madadin kabli baka da matsala da shi ta ji wannan bayani sai ce wa ammal imamu ahmad rahimahullah amma al imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunna wal jamaa Allah ya kara mishi rahama ne za mu tashi ko sai ce faqal al ɗalibin shi al-imam Abubakar al-asram yace samitu Ahmad ibn Hanbal yus'alu na ji malami na malam Ahmad ɗan hambali. Allah kara mishi rahma yus'alu an sujudi sahwi ana tambaye shi game da sujada rakkanwa ya ya kamata a yi qabla salami am ba'da shin ƙabli za a yi ko ji ana yi ne kafin sallama kamar da al'imamu shafi ya ciki ko bayan sallama kamar da al'imamu Abu Abu Hanifa ya ciki faƙala sai Ahmad na Hanbal ya ce fi mawadi'a qabla salami a waɗansu guraren ana yin sujjada ne kafin a yi sallama wani gurin ba je kuma ra kauli zai yi. fi mawadi'a bado. a waɗansu guraren kuma ba a yi sa'i. kamar ya yi kamar da Imam Malik anan ko sai ce kama sana annabi sallallahu alaihi wa sallam Kama dai da manzon Allah yi sallallahu alaihi wa sallam ina sallama min isnatayn lokacin da ya mance yana sallah sai samu sahawu da ya raka'a biyu an ce ko azhar ko azhar sai sallama raka'a biyu bayan yayi hudu summa sadada ba'da salami kaga sai ba ni ala hadisi abi huraira mun da hadisi abi huraira sai ke su sace ziliyai a kissar zuliyadai hadisin abu hurairah yana bukhari ne in kana neman ƙarin bayani shi lamba ta dubu da ɗari biyu da ishirin da takwas muslim kuma ɗari biyar da saba'in na uku in ka ji zaga wannan hadisi sai imam Muhammad shi wa man sallama min salatu? to mana wannan shine abin da ya zaba shi imam ahmad wala sukuraran kabji wala sukuraran ba wa man sallama min salatin wanda kuma ya raka uku sai sallama صدر أيضا بعد الصلاة شما يسير بعدين على حديث إمران بن حسين إذا من تفاهم حديث إمران بن حسين الله قال مش الله من قوات الشيء بايا وفي التحري إذا كم تنتاتا ذي يا روئي نوا ركع نوي بيسي كنوا بيك كي يكردادو sai ce بعد الصلاة ba'da salami idan kuma kirdado ne to sai mai da tabani ya sura bayan salama ala hadith an tafi jana ka hadisin Allah dan Masudin Allah ƙara mishi da wa fil qiyami min asnatayn idan kuma mutum ya zo ne yana sallah kamar misali magrib ko isha ko azhar ko la'asar Me kin ya bi dai da ya zo ya raka bi ne sai ya ko sai meke bai sai ya ba shine wa fil qiyami min asnatayn idan mutum ya meke a raka biyu bai ba ya ba yabni alal ko shine a ah, yasiru qabla salami sai ki jira qabla yana magana a matsayin mulki mun kiranta sai ce ala hadith ibn buhayna mun tafa kan abdullahi ibn buhayna radiyallahu shakki idan ka mutum yana shakka ne naka annan ta uku ce na biyu ko ta biyu ce sai ce yabni ala yaqini sai gine akan yaqini shine wanda ake da tabbas akan shi ne kana sallan azhar ko sallan magriba ko isha ko la'asar sai ka ji ka rasa mata wani kai sai ka cincin an kana ta biyu sai ko ta ɗaya ta ɗaya da ya tabbata kenan an gane ko sai ka yi gini akan kan yaki ne ya yaki shi ta ɗaya Za a tura a kanta, sai ka cika wani ta biyu sai ta na ita ɗaya an gane ko kana shakkan ta biyu ce ko ta ɗaya sai ka ce to wannan ta ɗaya ce kana shakka ta uku ce ko ta hudu sai ka ce ta uku ce Shin ne ya gini alal ya sai gini akan mun da da ya akai wa yasbiru qabla salami kuma sai jira qabli kafin sallama ala hadisi abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an yi aiki da hadisin abu sa'id al-khudri Allah kara mishi da yana cikin muslim hadisi na da 571 wa hadisi abdurrahman ibn auf kuma an yi aiki da hadisin abdurrahman ibn auf Allah kara mishi da to mun ji abin da malamai suka ce shi alimamu shafi Allah ya gaishe ce kowace ma kai kai gabu abu hanifa ce kowace ma kai ba imam na maliki Allah ya gaishe ya ce idan ragi ne kabli idan ƙari ba ne idan ragi da ƙari suna duk kabli al kuma ibn abu ya ce amma fa duk da haka maliku yana ganin in kana da kabli kai ba ba ka da malalaci daidai kai mana ba inda mutum zai taurare ba ne ba a ci muji ba da kewa alimamu amar Ahmad kuma sai a tasu turaren za a yi kabli wani turaren baki to sai alimamu Sanani a cikin subul sanani sai duk wanda ka dauka kun baka da matsala maganin fatoyin malamai ta fice wani lokaci mun yi kari sai mu yi kabli mun yi kari sai mu yi baki muna gani aiki muke dukkan fatoyin an gane ko Allah samu dace kaga ban rabbina malikan walam nafsir al-a'imma mun ribaci maliku sannan ba mu yi asara sauran malaman ba rabina malikan ولم نكسر أحمد والشافعي وأبا حنيفة من ربة مالك نام لدعوة kuma bin asara Abu Hanifa da Shafi da Ahmad ba littafi da kai bai ce rabin rabin wani mutum ya yana bin addini ai shi'a ne sai Allah ya shirye shi ya zama musulmi halin sunna sai littafi rabin sahaba walam aqdir ala albayt yace na ba ci safai din mutane ne kuma ban yi asara ahli albayt ba su ba mutane ne ai ba za ne yi dan kana son rana kuma ce kai gaba da wata ba hausa ce ba ka ce dan kana son arziki ce kai gaba da wata ba ka da hankali da rana da wata duk suna da fani wajenka. ka Allah samu da su da sabai da arziki duk mutanen mu ne yanzu in ka je ka samu dan kirista shi kawai annabin ne da shi ne annabi Isa mu kuma kaga rabbina muhammadan wala allah wala nasar isa shi ma littafi wani kirista ya musulunta sai littafi rabbina muhammadan lam aksara isa na ribacin Muhammad na zama sai kun ban yasar annabi sa Allah samu lashi kaga mu duk na Allah namu ne duk na Allah namu ne Allah ka san da malaka قال الأسرم الإمام أبو بكر الأسرم قال من أحمد بن حنبل شيخ فقلت لأحمد سنسكت يا إمام أحمد ابن أحمد رحمه الله فما كان سوى هذه المواضيع تو wannan jawaban da kai mu idan qari ne kala idan rage ne ka idan shakka ce ka to kuma wanda aka samu wanda ba irin wannan ba an samu da kuma ba irin wannan ba ba ta cin wannan da gamin ya zanyi qala yasjudu fiha kulliha qabla salat sujudu duk wata kuma sawu sare ka akwai shi ke kabli ala dan fitar mala amma dan bali li annahu yutimmu ma naqasa min salati idan da mun dan kai mutun zai cika abin da ya rike a sallarsa ne idan kamar kabli kamar ta cike ma abin ne qala ce walaula ma ruya an annabi sallallahu alaihi wa sallam ce banan ga ma aslam ba fadan abubuwan da aka rawaito daga من Allah ba an samu wani جاي ba ba dan irin wannan ba la ra'aytu sujuda kullahu qabla salati da ni fatawa ta shine duk da kawai kam kamar ta malam shafi zai kenan li annahu min sha'ani as-salati domin wannan ya sun sha'ani sallah ko fa yaqdihi qabla salati sai mutum ya rawa shi kafin sallama walakin aqulu sai dai ina ce maka ne kullu ma ruya anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu sujada fi ba'da salami duk abinda aka rawaito cewa an yi kaza manzo Allah yayi kaza yayi sallama bayan bayan yayi sujada bayan sallama ba dike nan fa innahu yusjadu fiha ba'da salati duk ta ce ba sai ba in yayi irin ta manzo Allah to sai Allah bai sai ba shi ba wa sa'iru sawi sauran rafkanuwa kuma da ba a rauta ba yasjudu fi qabla as-salati sai mutum ya sujjada qabli wannan na amal na amal ya fi dadi ko ya fi gamsuwa dai da qablin da Allah samu dace wa qala daud ibn ali al-imam daud ibn ali az-zahiri shugaban mazhabar zahiriya kun san mazhabun sun kai wajen 40 ba wajen ne dai mutane galibi suka sani amma wanda ke karatu zai suna da yawa su sauran malaman ɗaliban su ne ba su yaɗa a duniya sun yi aikin yaɗa makamin su ba shi na masu malamin musulunci ɗalibin shi ne ke yaɗa ilimin sa Allah ya su malam albani su malam jabar mu muke yaɗa karaktikan su idan ka karantar da alibi mai hankali sai ci gaba da aiki to su su malam daudin zahiri sun karantar da ɗalibai amma ba su yi aikin da ya kamata su yi ba shi ba san su ba Dawud ibn Ali al-Zahiri yace la yasjudu ahadun lis-sahwi illa kal kamsati al-mawadi allati sujida fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaji yace ba a yadda wani ya yi sujjada rafkanuwa ba sai a da biyar nan da aka yi manzon Allah ya yi sannan ka tafi akan wani ra'ayi a yi rigima da to inda kuma aka rafa kuma za a yi sa sai aka bashi a ƙarshe Allah gafarta mishi intaha wannan magana ta take haka sai malam ibn al-qayyim ya koma kan magana sai ce wa amma shakku amma idan mutum yana shakka shin yanzu wannan raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu Su sujjadan nan da zan na yi hadisi ko ta biyu shakka kenan falam ya arifka sallallahu alaihi wasallam da Allah ya samu kansa a wani halin ba manzon Allah bai bai shakka a sallah cewa raka ta nawa ne ta wannan ba an gane ko bal ba ma wannan ba amara bihi annabi da ya ci sai yayi umarni na fara shakka ga yanda zai bil binayi Allah da kine ce aiki ne akan yaki amma shi bai samu kansa ba yace kai dai in kai shakka to suka jira kan yaki Wai isqatu shakki sai ka sare da shakka din yanzu kana cin sallan azhar ne sai ka ce kan yanzu wannan raka annan ma ta biye ce ko ta uku yanzu ka kana da tabbas akwai biyu kenan sai ka dauka ta biye ce sai ka dauka kuma ta uku za an gane ko sai ce a yi ne akan yaƙini a jefar da shakkar wasu lodi kabla salami a yi su zira kabla wannan shi ne manzo Allah ya yi umarni a haka amma shi bai taɓa shakka a sallah ba Allah samu dace an gane bayanin ma فقال الإمام أحمد إمام أحمد الشك على وجهين شك كان دفكا akwai al-yaqin wa taharri akwai su sai kana da yaqini ka gamsu da cewa ga abin da kai kuma kana kana kinta ce ne kana hali kana kinta do kamar da kuma ga yaqini ya gano imana yana shakka bai ce ko da sai sai kai na gamsu kaga ya kama yaqini alkan shakka idan zai kuma zuwa ga yaƙini sai tafi da shakkara wa fadada sajdatai as-sahwi qabla salati sai sira guda biyu kafin sallama ala hadisi abi sa'id al-khudri akan hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya rishi wa idza raza ila tahri idan kuma ya koma tahri har yanzu ne lalibe ki shi ne tahri kirdado ba shi da yaƙini huwa aksarul wahyi me kirdado shi ne wahyi wahamin da yawa bai wahami shakkar da kenan ko kwandon yayi yawa ba a sami yaki ba ba tabbas an gane ko to sadana su da sai sahawi ba da sanan sai su da sarrafanwa bayan sallama ala hadisi ibn mas'udin akan hadisin abdullahi ibn mas'udin alladhi yarwi mazwa da malam mansur ya wuto inta akwai yaqini akwai taharruz yaqini shine kama tuno ka gamsu da galani to aka ce sai kai sirra kabli amma kana ta lalimi sai kai baki wa alaikum assalam hmm. eh eh eh eh eh limani ne wani limani ne mai sallah da aka yi zama shi a cikin sallah biyar raka biyar sai mun indicating haka ce ko sai mun indicating kuma mai ma indicating ana an dan nusa da shi yawa ba tun da mura hausa sun da mura nan kai da sun dare ko shi da fi bai abu bai karba ba to da yi sallama kuma sai shi ka tuni sai a ce malam raka biyar sai sai kawai a tsaya sake sallah duk masu suka ji tashi suka yi zira baki to ya ware wani katawa <laughs> tun da shi ne limamin ku sake zalla zai ai tun da shi ne limamin ku Allah rufa asiri amma kamata ya yi mun yadda ya zira baki wani shi ne abin da shi Allah rufa asiri Allah rufa asiri hmm. yawa wa amma hadithu abi sa'id a ah! ba su ce zama ma ba su sake sallah ba ba su sake sallah ba kamata ne su sake ne da shi ma masu ta an yaka shi kenan tunda kuna mun sani ba ma ki kuma shi ya tuno ma gaba da yan mayan nan da rigima ba da sallan ba ko wa alaikum assalam su da shi duk suna da gaskiya kai me ka Ka ka manta shi ya tsaya ka manta limamin nan da yi bai ba shi gaskiya ba je kamata ai amma sai muke ta tunda shi ne liman ba ma ce kuma shi ya san ya ba ta sallan mulawan dinka bayan na abu ka gani ba ma ce shi ya san akwai rabu ya ba ta sallan duk ba wacce mawa sai shi ya saki ta muka ce shi ma na gaskiya amma su ina mazan sallar su ba za su sake ba amma dai nan gaba ga inda za a yi a ciyayi gaba Allah samu dace yawa Allah ta da annabi ko wa amma sayyid wa amma hadith abi sa'id amma hadisin abu sa'id fa huwa gashi yace la shakka ahadukum fi salati idan dan ku yi shakka a cikin sallarsa kana sallah sai kace to ni raka nan yi ce ne ko har shakka ko falam yaje kan sallah. har yanzu kuma bai san raka'a ne sallata ba ya kasa tantancewa ba ya ki a salatan am arba'an shin raka a uku yayi ko hudu yali sai ta fal ya tsara shakka sai jefar da shakka yana shakka uku ko hudu haka dai an samu hudu kenan Ta sai raka uku ce wancan ta dai hudun sai raka babu ita shine ya zuba dita wal yabni ala mastaikana sai gini akan abin da yake da gini akan ya da ginin uku sai raka sai karo yake nan ko ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم في سجدة كما سجدة غلامي كافي يسلم وانا شيني حديث ابو سعيد ولا في اشاره كان الله سبحانه وتعالى واما حديث ابن مسعود اما حديث ابن مسعود الذي في اشاره ليش فهو حكم باش اذا شك أحدكم في صلاته اذا إذا في شك في صلاته فليتحرى الصواب sai kinta mai daidai abin sai ta تاريخ ثم ليسر صدر جنسي صدر guda biyu muttafaqun alayhi wa fi lafzin sahihain alamun asain ko kana musan thumma yusallimu sai sallama thumma yasjudu sadr jinsi sadr kuma guda biyu kaga bani hadha huwa alladhi qala al-imam ahmad wannan shine abin da Ahmad bin Hanbal ya fita kai wa idza raja tahri in ya koma zuwa ga tahri ya tantance yanzu ka kamani shine sura ba da salami sai sura ba shi amma ba tantancewa sai jefar da mai yawan ya dan karamu an gani? wal farqu inda indahu bambanci a wajen Ahmad dan Hanbali na tahari wal yaqin tsakanin Lalimi da kuma yaqini shine tahari annal musalli shi mai sallah idza kana imaman in shi ya kasance shi ne liman bana ala galibi zanni sai gini akan mafi rinjayen da kansa wa aksari wahmi mafi yawancin wahmin da yake wa ba huwa tari shi ne tari yi ce kuwa amma ka da kafa akan ofisi ka fada tafiya ka fi sai sai ba ba za kuma sai ka a akan ofisi sai kai ba ce amma da tunaninka akan ofisi ko yi duk ɗaya sai ka kuma kan mafi karanci amma ka fi tunanin ofisi ba yi shi sai ka ɗauka ofishi shi ne hannu a tunaninka shi ne biyu ko uku ba wanda ya yawa to shakka ke sai kuma kan yaki Allah ya mun gane wani bayani ba gane ba to me yake nufi mutum ne yana sallah misali sallar asar sai ki shakka yanzu a raka ta biyu ne ko ta uku amma ya fi kyau su da zan hukunci to sai mata hukunta shi ne ta harin sai zira ba ni a da sansa biyu ko uku ba wanda yawa sai kira akan yaki ne biyu ita ce ake da yaki ne sai sai na kabli wannan shine bayanin ban san kuma su zan faɗa gani ban ba wannan ba Allah ta mu dace hmm. wa alaikum assalam eh eh idan shi misali in ya ga ma malliman da zai tafiya su da ma raka an wani sai ku ya mushi abin da ya farin da an wani sace a dai muka ce da uku ce da ka ce ya watsa da shi ka kan ya ke abin da ke a kai ya yi aiki da nasa shi ne amma idan sun gami shi gaba ɗaya baki da ya labai da malam ta bi shi shi kenan kawai bi shi a wajen ce bi shi ya ce a uku ce to sai ya kyale shi ya aiki da nasa sun zama yayansa zai masa ɗinki ɗinkin sallah kenan Ba da buƙatar launin ya ko sai ya ce wa haza huwa taharri fayyasjudu lahu ba'da salami sai sira saboda wannan bayan salama ala hadith ibn mas'ud akan hadith ibn mas'ud fa laysa harra salama ko wa in kana munfaridan kuma shi kadai yake sallarsa ya samu kansa a wannan bala ala da yake sai gini a da dake da kini a kai wa sadara qabla salami sai da bayan kafin sallama ala hadithi abi sa'id aka hadisin abu sa'id Allah ya gare shi wa hadhihi tariqatu aktharu ashabi wa hadhihi wannan da kaji tariqatu aksari ashabi wani sai hanya mafi yawancin ɗaliban al-Imam Ahmad fi tahsilin zahiri mazhabi wani tabbatar da zahiri mazhabi sai akwai taharri akwai yake shine yanzu wannan babu shi a maliki ya ba san wannan ba wa anhu daga Ahmad an hamali riwaya tani ukra yani akwai kuma za san riwaya guda biyu daban ba wannan ba in idan ma ɗaya riwayar annahu yabni ala lahin mutlaqan dace ta ko kwantan da karin zayar da bukan zarwa ko za ka yi zani akai ka yake kini ne sai ka kara kai kabli wa mazhabu shafi wa malik shine mazhabu shafi na malik su sun san albina wa alayhi wal ukra dai kuma zaba wata amad ala galibi zannihi mutlaka duk lokacin da kake shakka ko ka kalli mafi da rinjayen da sanka sai ka gina akai amma dai wancan da kaji na farko shi ya fitowa wa zahiru nususi zahirun nasoshin maganin amal amali ma ya tilo alal farki bai na shi wa bai na zani suna gwada cewa akwai bambanci tsakanin zato da kuma shakka fa zato a wani na zanin galib alkawi tsakanin kuma zato wanda ya fi ƙarfi ta taharri da kuma shakka wata ba ta ƙarfi amma shakki in akwai shakka ya fi allake sai ya rage mata ƙarfi ya kan ni sai ya kamlu amma kasar rahami idan kuma zato ya yi yawa au zannil galib ko kuma zato wanda firin zai ya ta harra sai kinta shi kawai abin da ke dare sai kuma ya sana ba'adi wa za akan wannan madaru ce. duk an fushin imamu amal akan wani abu sai kewayawa wa alal halaini hamlul hadisai kuma a wannan halin biyu na tare da yini aka rage au hamalal hadisai ya dauki hadisan guda biyu wallahu alam Allah shi kuwa sani da ilimi kaga mazabin amala wajen shakka ya fi faɗi shi sa sai bar shi a gaske. amma na shi ma malik mai sauki ne Allah samu dace wa qala abu hanifa rahimahullahu fi shakki al-imam an-numan abu hanifa Allah ya ji shi. game da shakka a sallah sai ce idza kana awwala ma arada law idan farkon lokacin da shakka ta zuma ne ka yi nisa ba kana salla ba wace raka farko sai kamar shakka ko raka ta biyu sai ce istana fa salata a sake sallah abin da liman ke yi kale ko yawa fa in arada ruka kasira idan kuma abin ya yi yawa har an yi nisa fa in kana lahu zannul galib ina akwai zaton da ya furin gayi a tare da shi bana ali sai gini akan wannan zaton wa in lam yakul lahu dhanun in ba wani zato kawai duk ne shakka ji bai da ba Mana alal yaqin sai kini akan yaqini an sai kini akan yaqini shine karar sar yadda wanda take yawa ne uku ne ko hudu to tabbas akwai uku to da siyaro ka ba ke kini kenan ta bi ce ko ta da ko ɗaya ce ne yaqini Allah samu shi faslun ga wani sabon fasli kuma mun ji magana sahu ko sai ce wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa sallam tagmidu ainihi fi salati baya cin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rintse idanuwan shi a sallah ba rintse idanuwan shi a sallah kana sallah ka rintse idan ka annabi baya wannan alaihi salatu wassalam wa qad taqaddama ya gabata annahu kana fi tashahhud annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin tahiyya ya ummi bi basarihi ila asbawli fi du'a yakan mayar da idansa zuwa ga dan yatsa sai ya rike kadawa mira tahiyya to na kallon wannan dan yatsan ne an yi karatun nan ko ba ba idan mutum yana tsaye a sallah yana kallon da rago shi ya jira ma haka saman ya kuma ana kallon wannan dan yatsan da yake karawa shi ake kallo an gane wala yuzawizu basrahu isharata yace idansa baya wuce iya wannan nuna da yake wannan dan yatsan da yake karawa ko ya nuna ba sai ya shi yake kallo amma ba da tsaye wannan isnadu hasan imamu amr ya da shi da abu da nasa'i Allah gafarta musu wa zakara al-bukhari rahimahullahu fi sahihi imam al-bukhari Allah ya kanshi ya ambata a cikin sahihi littafin sa an anas radiyallahu anhu qala daga anas malik Allah kara mishi yadda yace kana kiramul li aisha akwai wani labule na aisha kiram kenan fatarar bi zane ba bai ta wani bangare a ta ci nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amiti anni kiramaki hada ki kusar mun da wannan labulan na ki kire mishi akwai hotuna a cikin shi fa innahu la tazalu tasawiru ta'rifu li fi salati yace hotunan da cikin wannan labulan suna fitar mun a sallah ta saboda kan kanina wannan labule ya karshe ma sai shi ba kai mutum da ya dawo sai ki shiga daki ta ce lafiya sai ke ɗakin naki ne wannan labulan akwai hotuna hotuna sun tsaye ne mala'ika ce ba zai shigo gidan da yau ta zama kajima to shi ne imamun da ce to kun gani ina masu cewa hoto zai in na taɓo sai in mai inuwa ne ya ce hoton zuwa cikin labule yana inuwa ne ba shi da inuwa sai ka ce to za a yi da nufin sai mutum a larura ce ya za ka yi in ka ce da hoton kuji ba su karɓa ba haka ne ko amma da an nemi shawara ka ba za a yi ba hoton duk abin da ki dare ba a su Allah samu shi. wannan hadisi yana bukhari yace amiti an ne tira masu ki kusan mun da wannan labulan saboda hotunan shi suna daukan mun suna daukan mun yayin eh, suna dauka dan masallaci ba san amazza ne ko daga masallacin makka madina ba zai bane nawo masallaci ba san amazza ne kan shi ke ake mana an gane ko ba san abin da yake zan hankalin mutane in suna sallah Allah sama da shi walau kana yubnidu aynayhi inda a ce annabi yubnidu aynayhi yana dan idanun shi sallah fi salati a sallah yace lamma aradat lahu fi salati da wannan hotunan ba su jirmushi ku jirmushi a sallah ba hajjar shi sai zali ko sai ce wa fi sidlali bi hadha al hadith nazar a ce za a yi hujja da wannan hadisin akan cewa annabi ba zai jira sallah akwai magana wannan hadisi shi kadai ba zai zama hujja ba لأن الذي كان يعرف له في صلاته دم أبن لكي بجر مر أسلة تاسا هل تذكر تلك التصاوير بعد ذا رؤيتها shin tuno wannan hotunan ne bayan ya riga gansu tuno sai ce ga zama ku dace sa ha za mu da ko aw nafsiru ci ko kallon na da shi ne ko a ya ganta ne kafin ya sallah ya ga hoton kuma ya sallah sai ke tuno abu ko kuma idan sallah ne sai kallon labulan Allah sa an gane yace to wai cewa da aka yi wannan hadisin da muka dinna labule shine hujja akan cewa annabi na rantsa da shi a sallah sai ce wannan kare ba zama hujja dalili shine shin tuno hoton da yake dama ya gaishe su kai ai misali da kai gana ba kawai da an takara miji ga ka tuno zai kuma zuba kallon su dake tuno hotun nan ne yake yi in yana sallah kuma yana kallon su ne a halin yanzu haza kuma wanda zai iya yi wa to shi ne haza mutumar wanda zai iya wa wa haza mutumar wancan ba zai iya wa ba mamaki ya riga ya ga hoton alabalan kuma sai ke sallah sai ke tunowa ko kuma idan yana sallah sai da kai sai kallabalan kawai sai gona shi ne haza mutumar wa haza mutumar an gani sai ce wa abyanu jilalatin min wanda ma fi shi fitowa fili a dalili shine hadisin Aisha radiyallahu anha hadisin da Aisha Allah kana mata nan annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam salla fi kamisatin laha alam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya salla da wani mayafi wanda yake akwai alam zane a jikin shi kana zara ila alam ya sai dan kalli zana ka bana kallo yana ce sallah ne sai kalli zanan da ke cikin wannan mayafi wannan wannan kallo haka falamman sarfa da sallama kawala sai ce izhabu bi ji hazi ku tafi da wannan mayakan nawa ila abi Zaham zuwa ga abu sahani wani mutum ne abu jahamin wa turi bi zaniya ce abi Zaham? ku ce ba ku zaniya bargo ne mai kauri kamisa ba ta da kauri zaniya mai kauri ku ce ba ku wannan mayakan nashi mai kauri ba shi ne sai ce a canza mishi shi ne ba shi na ba kamisa ne yanzu na sallah kuma sai dan kaza zan zana zana a cinta sai kamar ta ɗan shiga rasu sai ce a dai ta karɓo mana zara fa innaha alhasni anifan an sala kici da mu wannan ta dan dauke mu hankali da yana sallah sallallahu alaihi wasallam haba da kula da manzon Allah mala sallallahu alaihi wa alihi wa suka ce ba laifi idan mutum ya baka kyauta idan ka san na cikin ka ne mutum ya san waye kai ka ce ya san zaba ba laifi amma ko wannan da ka ce ka kawo an fata kai ma ka san wa ka ko Allah kamar ɗanka in ka bashi abu ya ce shi baya so ka ce ka kare ka ka ba, ya kamata zan yi mai hankali an gane ko Allah samu dace wannan hadisin na Abu Zahamin yana Bukhari hadisi na ɗari da sayan da uku Muslim hadisi na sha sittin da biyu wa fil istidlal bi hadha aidan ma fi kuma a ce za a yi hujja da wannan na Abu Zahamin akan cewa yana rinzi idan sa sallah shi ma akwai magana hadisi na inganta amma ce shi ne dalilin cewa yana da tsiri shi ma akwai magana ko a ce dan kar yana taushin sai ce in don gayatu iyakar abin da ke cikin hadisin annahu hanat fihi al-kifazatu ilayha ko ya samu dan lokaci ya halaru wannan ya dan kalli wannan abin ne fa shagala tilkal iltifata sai wannan kawai jiyawa da zuwa ga mai kallon sai dan dauki hankalinsa wala ya حديث hadisul الى ila في حديث ce hadisin الله manzo Allah yana waiwa yana kallon sha yana kallon dan dajin nan lamma arsala fi ilayhi al-faris da aika wannan dari ne mun kan hadisin tun baya bali atan amalin dan leken asiri sai ke nan kallon wajen wannan ba ka hujja li anna zalika nazara da mu nan kallon da yake wal sifat da nan waiwa min da yake zuwa ga kana lil hada dan wata bukata ce li timamihi fi umuril tashhi da mu a lokacin abin da ke gaba sanawa damuwa da al'amuran sojojin su ana yaki wa qad yadullu ala zalika abin da ke nuna kama maddu basari fi salati kusuf yana sallar kusuf sai ga daga kansa yana leka kamar yana leko kamar yana sallar da zabarana ko wa qad yadullu ala zalika abinda ke gwada cewa ya damu da al'amuran sojojin su ne maddu ya da ya leka hannunsa maddi yadihi ya mika hannunsa fi salatul kusuf ana sallar kusuf ya dagawa da ka hannunsa ana ce sallar sallar fa la ta yi zaki ya kana walal unqud da mai ciro wata tutar da dino. lamma ra aljannata lokacin da ga aljanna sallallahu alaihi wasallam ka ce sallah sai kai shi lafiya kamar ta kawai za ka nuna mushi aljanna sai ce me ka hannun shi zai ciro musu zai ciro wa talakawa na mutum dabinan aljanna yana mai kale ciro musu sai mu aka mamu shuta sai ta baya an gane ko wa kadhalika yatahu an-nar haka ganin wuta da yana cin sallah da shi sai ga aljanna sai ce kullum ya ciro musu wannan da shi da na ciro har ana dai kaza ba ne karewa dan abincin aljanna ba karewa kaga kuma na abu da aljanna ta fi duniya suna da yawa duk abin aljanna la maqtu'atin wala mamnu'a yanzu aka shiri gwanda kana kawo baki kuma wasu tafi fito irin su kan na aji ba rani ba kaka ba damuna ba sanyi ba ɗaki ba zafi amma sai ka ba Allah ana shi ne sharadin sai ka yadda Allah ne yake da yanci ne sai maganin za ka yi cin ana sai ka kuma inda kuma za ka yi abin da kake so ba sai ya sama wa ba amma idan ka ce anan za ka yi abin da kake so ta kuma can ba ka sama wani kake so sai ka ce man darasa a habba sagiran jala sahib haisla yuhibbu kabira duk mutumin da ya yadda ya zauna inda yake so sun san da yake yaro duk mutumin da ya yadda san da yake yaro ya zauna inda yake so yana yaro to kuma ya ga mazana da ba su in ka zauna a office ana yana jiya a cikin kujera ga AC to ya yi wani zama ne da baya so san da yaro kaga wani ya zo yake lasifika yana nan wazi a masallaci ko a mimbari san da yana yaro bai ya zauna inda yake so ba magana ce ma. duk mutumin da ya ce shi a bashi ya abin da ke zuci yana yaro wani malam bai ce ka gane ne ita rayuwa kana yaro ta daɗi sai dai kuma a lokacin kana da rashin umarni daga sha biyar zuwa ƙasa ba mai shi ma kawo kuɗin kuka dama ta ƙaji duk ka da wannan amma sai ka a da a shaye gida duk tana cinka lokacin za a ce kuma kai ne mai gida to ma ya ka umarni kuma ta wahala san da ake baka umarnin kana da baka da matsalolin jiwa riga ma sun ba ake amma idan kai da kai kana da gida ko to kuma ba mai cima ga yanda za yi kai ma koya ya kan hankali kiya <laughs> to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ne ka kiro wannan abun aljanna yace da na turo shi wallahi bane kare ba da amma haizu mana cinsa sai kuma aka nuna mashi wuta sai da baya yace ban taba ganin abun tsoro irin ne ba wutar jahannama Allah ma mu dita wa sahibul sirrafiya kuma ya ga wannan matar ma abociyar kyanwa wata mace da ta daure kyanwa bata ba ta abinci bata ba ta jin nemo ba ana son hadisi yace a riwayan nasai yace sai ganta tabbakan mace baka fata ce doguwa ce mata wannan mata da tawala ta ma bakar mace ce kuma doguwa tana da son nan imamu nasai to shi ma wannan sallar sai ce kashi ya ganta a cikin wuta wa sahibal mihjan ya ga mabocin kwakiri shi ma yana musu yana da sai wani mutum ne ke zo aikin haji da fajiri ke da wani ne ga ɗan kanka su sanan fajiri sai ɗan makalo ka hanka in ka gani ce amma fajiri ne makalo ka shi ɗan baka mulkin ya sace ya sarƙul hajja yana wa alazai sata ne ya ce shi ma ya zai shi a wuta shi ne wasa yi mai hisan an gane ko eh ya ce ya gai shi ya dubo kasu ba hufin nari yana jan kayan sun shi a wuta ya zurƙul hajja bin hisani fa in fuɗin rahu inna ma ta'allaka al-mihsan ya bi ta ne in an gano sai ce ai fa'ina ne ya maka lokaci wa in gufila an mu zahabu in kaga ga balakun sai ta fi shi kace ya gan shi na jan kayan shi ya wuta a wannan sallar da ake ta ba kyauta ma wanda kuma na aiki mati wa kaza to kaga ai yanzu nan misali wannan abin ya dauki hankali daga barin sallah ne bai dauki ba wa kadhalika hadithu mudafa'ati lil bahima haka hadisin da manzo Allah ce tun kudu da dabba mun karanta shi a cikin tabin nan san kwanaki yana sallah sai dabba za ta ce ta bin gaba a yi like shi jakin garuku Allah ce a ranar an taburra bai ne da dabba da take kokarin ta wuce ta gabansa sai gaba har ta wuce ta bayan shi warar duhul gulama wal zariya yana sallah sai ga wani yaro ko jami'a sai sa hannu ya ture su haka wannan baya ba ta sallah wa hazzuhu anil bainal ne. da kuma yadda shiga tsakanin wanda an mata guda biyu suna fara yana sallah sai shiga tsakanin suna fara 'yar su وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على من سلم عليه هكذا حديثا ديكي أمس سلم وانا مشتغل سينوي دهن ركا كم من يشابه فإنما فإنه إنما كان يشير إلى من يرى يكن ينوني قوان ديكي كان سيبا ركا إن كي سلم كما أنا صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث تعرض الشيطان له haka hadisin da ke gani shi ya bujiro a manzon Allah sallallahu alaihi wata rana yana sallacin masallacin shi da dare sai wani shaytanin aljin ya zama shi da wata bakin wuta ice ne da wuta haka fa ka zausi sarki aljanna fa ka na gausi matsi shi wa kana zalika ru'yat ayn duk wannan gani ido ne ba wani ba matan nan ita ya gani mai barawon wannan na aikin da shi ya gani wutar ice ga aljanna ice ga aljannan ku bai gani ya ce da na yi neman ba zan ɗaure shi a cikin fira ta masallaci duka dan awai gari ya ga yaran majalisi wasa da shi yara sai da wasa kenan ya ce kuma sai na tuno addu'a na Suleiman da yake cewa habli mulkan layin yanbaghi li a min ba'di sai sace shi fa hadhihi ahadith wadannan hadisan da ba ne wa gairu alama wadansu ba su ba yusufadu min majmu'iha abin da ake fa'idanta a cikin rusul wala Al'ilmu da العلم kun لم يكن yi ne shi الصلاة abin da ake sukar shi ne baya rinta da shi a sallah sai ya riga bai wannan ba da haka ba daidai bane ka rinta a sallah za ne mutum abin da ma da bai riga gaba Allah ta wa qad ikhtalafa al-fuqaha rahimahumullah fi karahati malaman cikin musulunci sun ƙari tunan su ilimi sun yi sabani game da karhancin rinta ido a sallah mun san dai maliki yana ma ce baka wuyi to bari ka ji ba kuma akwai wanda suka shi kenan ya halatta saban ya fi fa kariha al imamu ahmad wa ghayru al imamu ahmad dan hanbali Allah ji kan shi da wasu malamai sun karanta rinzi do a sallah ba wai sun ce sallah ta ba ka rage shine makaru wa qalu suka ce huwa fi'lul yahudi yahuda ne suke rinzi do a sallah bai kuma ta kai ba waɗansu malamai kenan ko wa abahahu jama'atun waɗansu malamai suka halatta suke ganin ya halatta a rinsa ido a sallah walam yukarrihu ba su karantar da shi kaga an yi sabani wa qalu su wanda suka halatta suka ce qad yakunu aqraba ila tahsil buhu'i alladhi wa ruhu salati wa sirruha wa maqsuda suka ce kai bari ka ji wani lokaci ma rinsa idan a sallah zai ma kusa da samun nutsuwa da kushu'i a sallah wanda shine ruhin sallah kuma shine sirrin da shine manufarta yanzu mace za ta wuce ta kadar rinsa ido aka wannan akwai akwai wani mako wasawabu amma abin da ke daidai malam zai rabar gima kenan an yi kwala. kawai a ce in kana tafsihul aini in har bude ido la yukillu bil kufi ba zai sa mutum ya rasa kufi a sallah ba fa wa abdalu ya fi kabai da kabudi wa in kana yakunu bainahu wa bainal khushu'i idan kuma bude ido a sallah za ku masallaci da ne sallah shi sai mai duburi Allah mala in ka tsaya masallacin zaka kuma tafi a kai ka tafi ko wani masallaci aka gina shi a zamanin da mu san masallaci a Najeriya wanda aka kashe kuɗi da sama kalla kallan ya isa masallaci wani ba a samu kuɗi ba to idan har buɗe ido a sallah zai iya shiga tsakanin ka ba ka samu nutsuwa ta kuɗi ba lima fi qiblati min zahar zakhrafati wa tadwiq al-qibla ka an yi wani ado zane zane da awwa kalliya a gaban naka misali أبي كون منا مما يشوش عليه كلمة وندية إن لم يشوش فهنالك لا يكره التمييز قطعا أنا مباكر أن تكون زينة كما وانا بني كتب كلو أغبان كفو أدر دومر وانا قبعي ما ذي تتفرق سنتنا نصلا سيكرا دين دين كام والقول يستيبابي في هذا الحال يتكري أشياء أيضا حال ما مستحديني كنين دين دين وانا بني كتب كنين كام aqrabu ila usul shari'a a ce ma mustahabbi ne a rinsi a yi wannan halin ya fi da asali na shari'a wa maqasidi da manufar shari'a min alqawl bil kara da ce ma makawi gara a ce ma mustahabbi ne anan kama ne ko akwai inda ka rinsi da ma mustahabbi Allah ka samu dace wallahu a'lam Allah shi kuwa sani da ilimi nan za mu kwana muka Allah da wannan muka Allah Allah iyayenmu da malamanmu Allah yi musu rama Allah ta'ala ka su huta sauran iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da muke raye da su Allah yi musu albarka ka saka musu alkhairi Allah muna roƙonka ka shirya din mu hanya majalisiya Allah ka rufa mana shiri ka zama mu ka goyi da bamu ka shiga cikin al'amuranmu Allah ka taimake mu ka taimake masu taimakon mu Allah ka goyi da bayan mu ka goyi da bayan masu zuwan bayan mu Allah ka rufa mana shiri duniya da lahira Allah ka shirya mana 'ya'yanmu da 'ya'yan musulmai Allah ka shirya mana matanmu da matan musulmai Allah ka yi wa ‘ya’yan mu albarka da 'ya'yan musulmai Allah ka yi wa matan mu albarka da matan musulmai Allah muna roƙonka ka yi wa garin mu albarka ka ba mu zaman lafiya Allah ta'ala ƙara aminci da ci gaba da alheri a ranar gari namu da sauran ruwa na musulmai Allah ka yi wa jihar mu albarka ka ba shi zaman lafiya ka inganta ta ka ƙara tsare ta ka ciyaye ta ka albarkace ta da sauran jihohin musulmai Allah yi wa kasan mu albarka ka ba zaman lafiya ka inganta ta ka ƙara tsare ta balawoyi da sai damun ƙasa Allah ka yayi mana Allah ta'ala ka yayi fitar da mu da abin da abin da muke jin tsoro Allah ka gyara shugabannin mu kana tausayin talakawa a bukatansu ka taimake su da taimaka talakawansu duk abin da zama alheri ga talakawa Allah ka taimake mu shugabanni su yi shi duk abin da zama bala'i ga talakawa Allah kana shugabanni ya sa Allah muna roƙonka ka taimaki addininka Allah ka taimaki masu kula da addininka Allah muna roƙonka ƴan uwa musulmai da suka rasu manya da yara maza da mata birni da kauye Allah ka tsare su Allah ka yafe musu Allah ka farka musu Allah ka sa su muta mu da muke raye Allah ka sa aminci a rayuwar mu da albarka ka sa mu zama mutanen kirki Allah ka sa ni amfani da rayuwa wajen kubuta a lahira ƴan uwa musulmai da ba su lafiya gida da asibiti manya da yara maza da mata Allah ka ba su lafiya Allah shi faɗin su Allah ka sa sun yi tunar ka fara da Allah ka biya bukatun su mana alkhairi da bukatun waɗanda suke mana wasiya da bukatun su na alkhairi wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum